وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون waɗannan kafirai suka ce ina ma Allah ya saukar da mala'ika tare da annabi Muhammad yana mana magana yana shaidawa shi manzo ne da sai mu yi imani da mun saukar da mala'ika akan siffar da suke nufi da mun halkar da su idan ba su yi imani ba kuma idan mala'ikan ya sauka ba za a jingirta musu su tuba ba